Assalamu alaikum. Ni magana gamba karmami gabasa local government jihar Kano wanda ake min lakabi da ɗanbar ya malikar mulki zuljalali wal ikrami shi ya saukar da maganin kowace irin cuta. Wannan magani na HIV da nake maganarsa a halin yanzu wasu sun gada yi musu amfani har ma suna gaya wasu wasu kuma labarin sakin ji wasu kuma sun karkata ne akan wanda za a sha cutar ta kwanta. wannan maganin da na gaje shi a wajen sarkin aska abdalla da yardar allah in dai mai larurar cuta mai karya garkuwar jiki ya yi amfani da shi maganin yana ratsa asalin jininsa da garkuwar jikinsa ya ko cutar ta kone da yardar allah wanda aka ce ya kamu da wannan larura ta hiv ta hanyar aure wannan kalan maganin muke shi, wannan aka ce ya haɗu da wannan larura ta zamani ta hanyar da bai ma san ta inda ya same ta ba wannan kalar maganin muke ba shi sannan mukan yi kira ga waɗanda muka ba su magani suka warke wannan shi ne idan suka yi amfani da shi maganin yakan kasancewa garkuwa a tare da su da yadda allah cutar ba sa ƙara ɗaukar ta ko da a wani guri idan ana maganar maganin rigakafin hiv wasu abin sai ba su mamaki to allah cikin ikonsa wannan shine rigakafin cutar HIV da yardar Allah mutum ya yi amfani da shi Allah cikin ikonsa matukar maganin ya latsa jikinsa sai dai ji ana tarishin ta a jikin wani daga shekara ɗaya har zuwa shekara sittin babban mutum miji ko mace wannan Allah ya jarabce shi da larurar sikila Allah cikin ikonsa muka ɗau wannan kalar maganin muka ba shi ya latsa jininsa cutar tana kasancewa tarihi a tare da shi ma'aurata guda biyu waɗanda Allah ya jarabce su da larurar sikila kuma suke tunanin haifar yaro mai cutar Allah cikin ikonsa matukar suka yi amfani da wannan maganin cutar ba za ta latsa asalin jininsa ba ma'ana ba zai ɗauke ta ba babban mutum wannan Allah ya jarabce shi ma da larurar sikila tun daga shekara ɗaya zuwa shekara sittin matukar maka ba shi wannan maganin ya yi amfani da shi ya latsa jininsa cutar tana kasancewa tarihi a tare da shi da yardar Allah zaba da magani ɗo Allah la lami da hende idamuwa mako babban adres ɗin yana a garin mu jihar Kano karamar hukumar gabasawa muna a unguwar liman auzunawa gidan maryam yola mazauna garin gombe muna nan a cikin garin billiri unguwar fushiya muna yin aiki duk ranar juma'a da kuma ranar asabar mazauna jihar borno muna a unguwar gwange layin tanki gidan abubakar sarkin aska. Muna yin aiki duk ranar litinin da kuma ranar talata. Mazauna ƙasar Chadi. Muna garin Jammaina, unguwar Gasi daidai Assembly wajen Abubakar baiwa. Wanda suke a birnin tarayya Abuja. Muna nan a Area 1 Afu Kwatas. A nan ma muna aiki ranar Juma'a da Asabar. Wanda suke kuma can ƙasar Ghana muna nan a garin Kumasi. daidai roundabout na transformer mazauna jamhuriyar Nijar za su samu wakilinmu Malam Abdul Jalal mai tarare na garin Geci. Masu neman idan buƙatar hakan ta tashi muna amfani da lambar waya kamar haka. Masu neman ƙarin bayani ta wasa. Muna da lambobi kamar haka. muna da sahalewa na hukumomi daban-daban shi yasa aka yi mana rista shaidar cewar maganin yanayi kashi kunnan kashi me kunnan kashi masallaci baya jin maganar kowa duniya ta bi da kai duniya ta bi da kai shi Zainab wallahi kin ji kunya kuma kin bani mamaki kuma hankalinki ya tashi na banza na wafi ni na tabbata abin da aka ɗarka a unguwan nan ta aku wallahi makota da gulma sai sun zo sun gaya miki saboda biki san daraja mu iyayenki ba biki san mutuncin mu ba shine kika je kika yi bilin ba kika zauna to tashi matafi biki san cin mutuncin da yaran nan yi mata ba yaron nan ba shi da mutunci ɗan wulaƙanci ne baya kallon mutane manya da daraja da mutunci komai ya ainihin ubangiji ya kamata ya saurara mu komai siya da uwarki ma'aifiya maka je ya tankare uwarki ya tankare ni ni tun da ba kya kishi na ni yar ubangiji ce kanwar ubangiji ce a banza nake to tashi mata an tafsa shi waye ya tankare ku tun biki ji labarin da ake ba ni zaki wa bariki mijinki sai an ta fi ji labari ba to a shi mai tafi yanzu ki ya hakuri zan zo ban gane za ki zo ba zan haɗa kafa ta kafa ki ya zan haɗa kayana a hankali sai in tafi to wallahi na bar miki zuwa yamma zuwa dare idan biki zo ba da sassafe zan dawo za ki gane shayi wani da ni kike zance

ba ma ni yar uwan mahaifinki da nake ƙauna ki Hafsa ki yi tunani mijin nan naki babu irin soyayya da ba a nuna masa ba amma cin zarafi wulakanci cin mutunci ke kanki bai san darajar ki ba bai san mutuncin ki ba amma idan kika dan dara ko kaka wallahi Hafsa zai gane shi ruwa ne zai san wace ce ke a gurinsa zai san kina da mutunci ko baki da shi kin ɗauki soyayya kin dora masa a cikin zuciyarki soyayya da ta fita uwarki ta fita ubanki ta fita duniya ba inda kike kauna irinsa ke miji goma ba uba kuma bane ba wani abin kunya bane don wannan barbaɗaɗɗen ya sake ki Allah ya miki kin samu wani zo mu tarkin kin da alka tuna zo mu tafi gargaɗi idan kika ce ai ba wani abu ne a dai gankin a tabbatar duk wannan baki da ake miki da ido da aka zuba miki kin karya kin so kin nuna shi ba komai bane shi ma ya san kewa ce ce a gurin sa ta mu tafi da ko kai shi an ta ni dauko alhamdulillah yau an ta tuna san mijinki shi da mutunci wallahi idan ya kula ni wannan damarar da na yi ko ini ko da mu mutum to ka sai na ɗaure da zuwa sai mu ɗan zo mu da mu dan yau duk asirin da yi wallahi Allah ki kin gidan nan

ke makiyar Allah ce wallahi kai ma makiyin Allah ne ba kya jin tsoron Allah kai kana jin tsoron Allah wannan ne tabbatar mun da cewar ke uwa banza ce ke yau ne na tabbatar da kai mijin nan kai ba miji ne na arzikin da bai san darajar matarsa ba bai san darajar aure ba wallahi yau na tabbatar wanda duk sarkin da ya dauki matarsa ibaka wallahi yayi asara ke ce ki kai asara wallahi kai ma kai asara saboda yar ku ban rage ta da ci ba ban rage ta da sha ba ban rage ta da sutura ba ƙarya kake saboda kai makiyar Allah ce kika zo kike so za ki sa ta a gaba to idan kin haifu da jini ki zo ki dauke ta ku tafi billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya kake idan ka haifu da jini kai ka haifi cikakken haihuwa ne da aka yi nishi aka haife ka ka ce yau ka sake ta shiga uku uku sau uku idan har ke kin cika wadda aka haife ki sanda za a haife ki an yi bismillah to ki dauke ta ku tafi idan kai har ka cika lokacin da za a haife ka bayan bismillah an hada da fatiha billahi la ilaha illa ka sake ta shika uku kuma karshen ki ba ce karshen ki karshen ka kai ma ba ce karshen ka ba za ki ga daidai ba wallahi ba za ka ga daidai ba duk abin da kika sa a gaba sai ya lalace munafiki kai sama da bakin yan iska billahi laziman sha tabara man sha yasin ta Allah ba taka ba barbadaddan duniya mace ɗaya ka kasa rike ta mace ɗaya ka kasa rike ta abin da kuka sani sai gori min yi gori mu gori gori ba ce ma don mutumin da ya taba mu wallahi sai mun taba shi ko shi wane ne ko dan gidan uban wane ne kar ki zage ni ni zage ni in kin isa ni zage ni ki zage ni zage ni duniya ta bi da kai kai banza ne ai ki kara zage na kai banza ne kai ya ki fitinan ne fitinan ne kabara fitinan ne ki je za ki gani Allah ya isa karshen ki ba zai kyau ba karshen ki sai da goro a tasha wallahi lazi karshen ka sai da kuskura da sigari da wiwi waccan matar ta gaba sai ka je ka haifo amu ba wannan kaga yarinya zikekiya ce sa waccan ta gudu lulu kakan ku na haifa lulu lulu kakan mu eh. to ka je ka je dan kanka lulu kakan mu la ويولانا لولو الجماعة انا زاكي اللولو ولا زاكي ويا لولو لا شكوية لا اله الا الله ني ني ني isa ki zo ki ta wai uban me kike sha uban me kike so da shi ne dan kin isa ke ya ce ki zo ki dauke ta ku tafi na ga nunu ma da man kadan ya kai duk garin nan ba wanda take jin maganar sa sai ni na ga alama ina ga ya muku wallahi sai na karya to ki ki. wallahi sai na karya ko ka shirya ko baka shirya ba wallahi sai na karya ba daɗi ba zaunar da mace a gidan miji Na wahala ba ta sa mace wai ta bar gidan mijinta na gane yau ko za ta bari munafikin Allah wanda bai san haƙƙin aure ba Asara budurcin ki a banza ka yi asarar budurcin ka a banza kai budurcin naka ma da ya kare a mata uku sa'i ba ya zaunar da mace a gidan miji wahala ba ta kore ta ai tsafi kake mu kuma muna da ismul azim abu ɗaya da yake zaunar da mace a gidan miji ƙarya kake muku shi ma sun gano ta sun gano mugun banza billahi da ko kai abu kafara can wanda baki san mutunci ba har wani zuwa ake wai ana saki a gaba ko za a tafi da ke duk wanda bai zo ya tafi da ke ba bai haifi ba ko har wani suwa suke iyayenki su zo su rakice ki ko to bari gaya miki wani abu wanda baki sani ba duk macen da ta bar gidanta ba tare da izinin mijinta ba bai lamunce mata ba bai ce ta fita ba wallahi tun daga inda ta taka har ta tafi har ta je ta dawo mala'ikun rahama suna tsine mata ko saboda ba ni da shi ko ko saboda an ɗauke ni ba ni da shi ko iyayenki suna tunanin su ne min shi yasa ba ni da iko da matata ko ko yaushe aka ga dama sai a ce za a zo a rakice ta ko to dan Allah dan annabi zo ki bi su ki tafi dan Allah ka yi hakuri ki zo ki bi su ki tafi dan Allah ka yi hakuri tun da ni ba kowa bane ni wallahi ba to Allah ne ga kana ba ta wani mun ba Allah ya ishe ni shi ne zo mun komai shi ne ga kana duk da ba da shi ake mun haka da a ce wani gawurtaccen mai kuɗi ne ni ko ko na san manya ko kuma ina da wani abu a hannuna za a yi mun haka ba mai mun to bari gaya miki wani abu guda daya wallahi an tsokano ni da na lafa komai ya kwanta to an tsokano ni zo ki bi su ku tafi zo ki bi su ku tafi tashi mu shige mu je tashi ya bala ba ka shi ki shige sha sha sha sha sha sha tun da ni kullum mun ba abin da aka dauke ni sai rashin mutunci ni ake wa wulakanci lalacewa rashin mutunci in na mutu shi kenan ga kabari na ta ko in yi sari madalli dangarwa ya ce na rena sa haka mai kau na bai san atinamar shaho ba amma na goje amala godiyar kankana daga ƙauna sai gashi ne ake ku shewa Allah ne ya haska abun nunawa duniya za ta yi maka dauri dauri dauri daurin goro sai ta yi maka daurin goro daurin goro sai ta yi maka daurin goro dama na ga miki nan shine salim transport sannun ku zuwa sannun ka dai balaguro za ku yi masha Allah balaguro za mu yi ta mara maraba alhamdulillah ya zo gida tafiya za ka da waɗannan kaya bugu da takalma ba. Idan tafiya zan yi kai za ka kai ni bari gaya maka wani abu wanda baka san shi ba. Wannan kamfani Salim Transport idan ka ji an ce kago kago ku ɗauki mutum ku ɗauki kayansa to shine Salim Transport. da aka ba ruwanka kuma wannan takalman da kake gani su ne tafiyan nan in ba su ba inda zan je. Mara lafiya me faruwa? Ni bulaguro ne ya kama ni kuma aka ce min idan na zo Salim Transport zan tafi cikina lafiya baka lafiya yanzu dan Allah sai a ce ba za a dauki wannan takalman ba nan to abin da ka tori shi in dai bai saba maka aida ba to za a taimaka da shi kai bari ma in ƙara faɗa maka in ma tsahiya kai ka bar kayan ka to za su isko ka lafiya lau to ka gaya masa ya fita daga harkata to kai hakuri kai ka fitar daga harkashi nan salim transfer ba a hanya Musa mai sana'a. Sa! Ya sallabi tawa ni To ran kai daɗe in ba shiga da takalman nan ba ah, ina wannan takalman ran kai daɗe a ce wa'annan takalman a ce ba zan shiga da su ba a kan cinya ta zan aje. Ah. Na fahimce ka wannan motar tana da ka'ida. Akwai gurin ajiyar ɗan adam kuma akwai gurin ajiyar kaya. zuwa hudun komai wata zan kai same same walla kana tantan mata arango zan ku zan ku fallan no Me kunnan kashi, me kunnan kashi, me kunnan kashi. me kunnen kashi. Ah! Ah! Usman ina mai so maka bayani cewa ka ji tsoron Allah idan ka mutu kana wannan hali za ka tsinci larabarka alhamis kuma ka tabbatar da cewa idan ka je lahira ba a aljanna ba ce makomarka ta jahannama khalidina fiha abada ka ta tara kowa ba wunta ka ta gawa kafa tsoho tsohuwa yaro babba namiji mace ba wani baka to ina maka bishara da cewa ka ji tsoron Allah da muke wannan abubuwan musulmai ne mu kuma mun san daidai ita illaha idan baka daina wannan halin ba duk ran da aka ce ka mutu hmm, ina tausaya maka maganar sai da masallaci kuma da kake yi ka janye shi ma muna sane da shi ka tura tsohuwa nan ta faɗa kwata ka tura wani dattijo shi ma ya faɗi to ba haka ake wa rayuwa ba rayuwa binta ake sau da ƙafa ka ji tsoron Allah wannan ba hali na gari ne ba idan kuma baka daina ba akwai wanda ke da gaya maka ni yanzu zan baka da wannan barcin 充电了。

لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا والقضاء إلا بشر مثلكم وفتاة مصيرا وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض هو السميع العليم بل كانوا أبغاس أحلاما بل لم تراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأول وما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا أفهم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum. Ah. Falo Ah, Ni kan kan asa cakap ada Usman. Me baru. na gida yanzu aka ce mu daka ai usman duk da na bukaci sha iska nan nake zagayewa in zo in zama na ban damu kowa ba wani bai dame ni ba to gaskiya tsakani da Allah ina cikin damuwa kuma ina cikin ɗimauta saboda ban taba ganin abin da na shiga damuwa a rayuwata ta duniya irin wannan batun da nake kuma wannan abin ya sa na likira magana ta gaskiya ba zan ɓoye ma ba duk duniya ba wanda na gaya wannan abin da ya same ni sai ne ina bacci ne mafarki kuma wannan mafarkin mafarki na al'ajabi mafarki ne wai an ɗaɗɗaure ni da sarƙa da ankwa an samun wani abu ana jan maƙogaro na mafarkin nan ya tayan min da hankali bayan haka kuma wai an hura wuta ba ana gaya min duk mai hali irin nawa a wannan halin zai kasance ba zai mutu da imani ba ni wallahi ina ganin ma tsakanina da Allah yanzu abin da zan koma yi masallaci zan koma ni ne share masallaci ni ne share islamiyya duk wani waje na addini ni a nan zan je in yi rayuwata magana ta gaskiya duk wani abu da ya taso wanda za a bai wa addini gudunmawa to ni ne kan gaba magana ta gaskiya zan gaya ma sannan kuma me masalla in dai kana nema na abin da ya sa ma yanzu na zo na gaya ma ina masallaci ko ma zan je in tare a fadar Allah a fadar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda wallahi na ji tsoron rayuwa na ji tsoron Allah haba Usman ai ka bani kunya Usman kai ne fa a rayuwar nan a sararin duniya ne gaba ɗaya kai fa ake wa laifi me ma aka me ka ɗauka ma a duniya kana ƙuruciyarka kana yaro kankanin irin wannan wannan abin da ka gani shedani ne shedani ne shi ko shedani ba ta inda ba ya shigo maka haka kullum shedan ya zo yi wata kitimurmura i wani kukkulla maka ya sayar maka da zuciya isa ma da zuciya ka zube rayuwa ka kenan wato kowa ta ya huce kenan billahi lazi usman ina gaya maka idan ka sake ka zuba makaman yaƙi to wani ma sai ya saka kwatanniya akan ka yi wanka haba usman kunya na ka bani a saka ban kunya kaga ka zaɗa zage dantsanka ka zare wukar in mata da in ma da ta karfe ka ni da duk wanda ma ya zalunce ni ni ba komai ni na yafe masa duk wani zalik uban haba usman haba usman kar ka san koma baya mana ai usman duk mutumin da izalance ka dole ka dau mataki ka kwaci hakinka babu mutumin da isa izalance ka san nuna in zauna lafiya waye wannan mafarki ka ma manta da shi shirme ne ƙarya ce kurin ka ci gaba da harkar ka normal ba wani abu da ya dame ka haba usman shikenan nagode zan yi nazari ah nagode nazari nazari to nazarin me na fahimci harkar nan akwai wasu munafukai da suka shiga malamai ko kuma suka shiga boka suke so su lalata min rayuwa to ni ko billahi kowai mun da mara take mun ja bata da hikka kowai wallahi ne maganin ha Ban zai hancin wufi wallahi ba zan yarda da wannan ba duk da muna iya bakin kokarin wajen ganin mun kare lafiyar Dukiyoyin ku abin da ya dace amma hukuma bata san gairu ba dole ne ku al'umma sai ku na haska mana wasu abubuwan sannan za mu gane abin da ake ci ba ruwanmu da maraya a nan gidan ba ruwanmu da magana ba kuɗi a nan gidan ba mu da magana wani tausayi a nan gidan ba mutunci saboda haka duk wanda kuka ba mu lambar sa, kuka ba mu lambar ƙarya a kama mu wallahi mutum ya mutu ku taimaka mana mu taimaka mu tarkon alƙali da bai kwano da bai kwano mai sana'an bestman nigeria limited ke gabatar muku da sabon shirinsa mai suna tarkon alƙali to akwai tashin hankali ya zami. mu yi dole da dare ba za su fito ba za su to ba ta ɓaci ba yanzu jami'an tsaro fa sun sa muku ido a wannan sana'ar taku yanzu tashi za ka yi ka bi shi can gurin hukumar yan sanda cai ya wani yan sanda suka kama shi da sarka ka fita kai ya kamace ka je ka bi wannan kes kai ya kamata ka je saboda san zuciya da kwaɗayi irin tamu ana yaga mana wani abu wanda bai kai ya dawo bai zan koma ga Allah. Dan ko muna so mu ƙara zama lafiya da al'umma baki ɗaya to mu tsaya gaskiya. <laughs> wai har yanzu wai mutane sun ƙi su fahimci gaskiya inda take za mu zaɓe ka amma in ka doka ka je can ka manta da mu wallahi wallahi na ce ma wallahi talahi al'umma za su hada kai su dawo da kai wallahi to ya aka yi san me siyasa ma baba idan me yasa aka nada ku idan me yasa aka zabe ku ba daidai bane an zabe ka dan al'umma ne ka gyara tarkon alƙali kasan mu ce sai mu tsaya mu jajirce don mu gyara ta duk wani alkawari da suka dauka mana ba mu har yanzu ba a cika mana ba shi zai yawo yana inspection yana inspection ya gano kofar gidan nan an share waye waye haka ake yi kafin a zabe mu wayan mu karau ki kana kira da daddare zan dauka kana kira zan zo ma ko me kake amma ina cin zabe babu ruwa na da kai sai mun to da hanyoyin da za mu taimaka wannan gwamnati ta dawo kan hanya mutane suka leta da ido na alheri ka nuna min ne ba kowa bane ni ba ubanka bane talaka sun hana idanunsu bacci ruwa zafi sanyi sun muku ruwan ƙuri'a ku lakanta su amma ku da kuke wakilan mutane kun ki ku taimaki jama'a mulki da zalunci baya dawwama ɗebo yara masu jini a jika wanda za su fita su shiga su yi abin da za su ya ake so mu zama idan ƙasar nan Najeriya ta lalace ina za mu je so kake mu je jan ko Sudan ko Kamaru ta ina za su karɓe mu mu gyara namu ƙasar mu ma mu ji daɗin zama a ta me yi amfanin cutar da talakawa abin da ban wadata kawai Thank you, the nothing, Nick. Thank you, the nothing, Nick. tarkon alƙali wannan shiri zai ringa zuwa muku a youtube channel mai suna mai sana'a kano tv